lura da yadda aka samu taɓarɓarewar dangantaka tsakanin kafafe masu zaman kansu da ma'aikatar haraji ta ƙasa wato DSHE sakamakon rufe wasu kafafe masu zaman kansu ya sa hukumomin da ke kula da karɓar haraji shirya taron musamman da nufin canza yawo a tsakaninsu da 'yan jarida ta yadda za a samu fahimta sami sallau maman shine daraktan ma'aikatar haraji a shiyar yamai ta kudu a baya mun yi wani aiki da aka ce ma control fiscal ƙungiyoyin jarida a waɗanda an ka azama a tax da empo sun kaga kamar ya yi yawa ya kace ce ku ce kwarai kwa har ya ka ganuwa shi na mun ka kirayo su mu zo mu kwatanta musu yadda mun ka da aikin dai bayan da mun ka ba su da an ka da aikin aikin bisa kan doka na an ka bi shi abin doka ta tsaida na shi na mun kai aiki da shi har mun ka tsaida abin da kowane ya kamata shi biya zancen nan da ake ma'aikatan jaridu masu zaman kansu da dama ne ke ci gaba da zaman kashe wando bayan da ma'aikatar ta haraji ta rufe masu wuraren aiki saboda rashin biyan kudaden haraji cikin su har da jaridar lagrif wacce na zanta da editan ta musa duka babu kungiyar jarida ko wani gida na jarida da ya ce ba ya biyan lanho amma kamar yadda suka yi su suka zo suka zamana daga cikin ɗaki suka rubuto mumu abinda suka so suka aiko mumu ba wai an ba ne halin biyan shi ne babu barma kamar yanzu ka ɗauki misali za a ce an kama jarida ko radio ko tele miliyan satin babu telen da nan Nijar ko RTN ta gwamnati in ba an zuba mata abin da ake ce masu babban son kuɗin gwamnati aka ce ta zo ta babu miliyan satin cikin kwana goma ina kuɗaɗen tallafin da gwamnati ke bayarwa a kowace shekara kuɗaɗen tallafi yanzu shekara ko gwamnati bata zuba ko dala ba kafafan da suka yi kaurin suna wajen sukar lamirin gwamnati Renaissance ne suka fuskanci hushin hukumar ta DJI dalili kenan da ake zargin jami'an haraji da taka rawa da bazar gwamnati da nufin huce mata takaici. A'a tsara aiki muna haka nan kasan in an ka zo ana tambayar labari gare ka in ya zama kai duka kai hushi kuwa ka ce kai ba ka bar labarin komi ba ka bar labarin komi mai aka ma'aikatar gangali tana ita koma daura sai ta tsaye da abin da ya kamata kai biya. Matsalar rashin samun kudaden shigar da suke fuskanta ya sa kafafe masu zaman kansu fara tunanin shigar da bukatar a basu wani kaso daga kudaden harajin da 'yan Nijar ke zuba wa kafafen gwamnati. Zubairu Sule shine editan jaridar Lutan. Yanda duka kakahohin watsa labaru na gwamnati suke aiki na kan kasa suke ba da labaru haka mu ma masu zaman kan muke ba da labaru ko ina. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.